Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Wasu kalamai da ke ƙara wa mace ƙaimi daga mijinta a yayin jama'i. Maza da dama ɗauka suke mace ce kaɗai ake buƙatar da yin sumbatu a yayin gudanar da kwanciyar aure. Kamar dai yadda duk wani ɗa namiji bai sanya ji matarsa ta yi gum kamar kurma idan ana saduwa da ita haka su ma mata ba sa son jin mazajensu sun yi tsit a lokacin jima'i da su ga wasu kalmomi da suke tunzura mace idan namiji na farta mata su a yayin saduwa da ita abu na ɗaya shine zanjiyar da ke daɗi furtawa matarka waɗannan kalma na ba ta tabbacin cewa za ka gamsar da ita a jima'inku na wannan lokacin wannan furucin yana ƙara wa mace ƙarfin gwiwa game da ƙara shiga shauƙin kamuwa da mijin nata abu na biyu shine tsaftar ki na daban ne mace tana son jin mijinta ya ba da tsaftar jikinta da kuma ƙamshi ko taushin jikinta kalmomi irin su duk inda na ɗaura hancina a jikinki a kawai ke tashi ina yabawa da tsaftarki jikinki tamkar auduga kalamai ne da suke ƙara sa mace ta sake ta kuma ƙara sakin jiki da mijinta abu na uku shine ganin tsiraicin ki kawai na gamsar da ni mata da dama suna kunya ko tsoron kwaɓewa a gaban mazajensu ne saboda gudun kushe yanayin jikinsu akwai mata masu bayyana cibiya misali wata duk jikinta nan karuwa ce wata kuwa ta bone a jikinta wata kyama ce wata kuwa tumbi ne ya mata yawa wannan ya sa wasu matan duk da haka suka zo gidan mazajensu amma sai su rika kunyar ce a gaban mazajen nasu wannan kalmar na son ganin ta a kwaɓe kalma ce da zai ba ta ƙarfin gwiwar da za ta saki jiki ta bayyana maka tsaraicinta ba tare da wani fargaba ba abu na hudu shine yawon bakinki shine ke bani ɗanɗano wannan furucin na tabbatar wa matarka cewa kana buƙatar jin bakinta a naka ma'ana sumbatar juna sumbata ma irin na musamman yawon baki wannan zai sa nan take ta kamo harshenka da bakinka da tsotsoshi abu na biyar a kullum kina gamsar da ni ba ta tabbacin yadda take kwantar ma da hankali da gamsar da kai a jima'ince tabbatar mata babu abin da ta gaza a fannin gamsar da kai abu na shida ko shine babu macen da za ta fahimce ni irin ki ta ta hanyar tabbatar mata da cewa ba duk mace bace za ta iya lakantar ka kamar ta ka sanar da ita duk duniya ita ce macen da ta fahimce ka a jima'ince abu na bakwai kina ɗauke mina hankali akan wasu matan mace za ta so sanin yadda take gamsar da kai na sa ka manta cewa akwai wasu matan banda ita ka nuna mata gaba ɗaya hankalinka da soyayyarka duk yana gare ta abu na takwas ko a aljanna babu sauyi yi mata albashir na cewa ba ma a nan duniya ba ko a aljanna tare za ku ci gaba da rayuwa a matsayin miji da matarsa abu na tara a kullum ƙara daɗi kike ka tabbatar mata tana ƙara shekaru kuma tana ƙara daɗi ka nuna mata a kullum gansuwar da take baka ya fi na baya nuna mata yanzu ne ma ka fi jin daɗin tafiye da lokutan baya abu na goma shine sambatanki na sani saurin inzali nuna mata kana matukar son yadda take maka sambatu kukan kisa da kukan raki ka fahimtar da ita muryar da take amfani da shi idan kuna jima'i ya fi duk wani abin busawa da ɗan sauraro abu na goma sha ɗaya kuwa shine ki ke samar da nawa sanar da ita wannan ni'imar da kake kwasa daga gare ta na danshin gabanta su suke tabbatar maka da tacen da kai na auren mace irinta abu na goma sha biyu taka ce ita tabbatar mata babu mai raba ko bare har wani ya samu wannan baiwar da kake samu daga gare ta ka nuna mata irin kishin da kake da shi a kanta saboda yadda ta laƙance ka da yadda take gamsar da kai waɗannan kalaman zugawa da kambamawa ga matarka idan kuna jima'i kalamai ne da duk wata mace za ta wuni tana su. saboda tasirinsu a wajenta kalamai ne da suke ƙara wa mace san mijinta kalaman sukan sa mace kullum ta ji tana da buƙatar mijinta kusa da ita waɗannan kalaman suke bambanta mutum da dabba a lokacin saduwa shi dabba yana nasa kalaman ne domin a bashi shi kuma mutum yana yin su ne kamun a bashi bayan an bashi da kuma bayan ya gama da fatan maza ba za su rika saduwa da matansu da baki a rufe kamar wadda aka bashi tutu yana ci.